yanzu muna tare da sanata mai wakiltar mazabar kudancin borno sanata muhammad alindume ranka daɗe akwai wannan batu da ake yi na wato batu da shugaban ƙasa ake cewa yi na cewa yana shirin zai kawo dakarun da za su yaƙi ƙungiyar boko haram zuwa jihar borno ya kake kallon wannan yunkuri na shugaban ƙasa ne eh wannan dai abun farin ciki ne dama kuma abun da muke fata kuma muke jira akan cewa in an samu shugaban ƙasa sabo shugaban kasa. wanda yana da niyya yana da wato dauriya da kuma experience na yin wannan abun insha Allah za a samu saukinsa to tun da aka ranar da aka rantsar da shi ma ya faɗa akan cewa nan da lokaci kaɗan dakarun sojoji wato shugabancin gaba ɗaya na dakarun sojoji da kuma jami'an tsaro manya-manyan su za su dawo su zona a maiduguri su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala da ake da shi na insurgency a nan borno musamman kuma insha Allah muna fatan akan cewa da yin haka za mu zo ƙarshen wannan abu insha Allah. Kana gani kamar wannan yunkuri zai haifar da dami ido ganin cewa a baya an kawo kamar eh, rundunar haɗin gwiwa na JTF an kawo kuma 7 Kana gani kamar dawo da su zuwa nan Borno zai kawo ƙarshen wannan? Eh, insha Allah zai kawo ƙarshe dama abin da yake faruwa masu aiki suna wani wuri daban masu ba da umarni ko kuma command suna wani wuri daban amma yanzu shugaban kasa yana cewa kowaye kowane shugaba da yake da yake da haki a cikin wannan aikin za a dawo da shi ya zo na a inda matsalan yake don ya zamanto kamar wato an akwai matsala ana neman magani likitan yana wurin amma yanzu da yadda muke shine marasa lafiya yana wani wuri likitan da kuma zai bada magani kuma yana wani wuri amma idan mara lafiya da likitan suna wuri daya kaga likitan ya san meye ne ciwon kuma zai dauki mataki a cikin karamin lokaci ya kake kallon irin matakan da jami'an soja ke doka ne ai matakan da sojoji sun dauka mu ma yan jiha mun gane akan cewa ai wayansu matakai ne wanda ya zama dole a doka an ba haka ba dama watakila muna cikin wani mugun hali ko kuma wuyacin hali kuma wayannan wanda suke kawo hare-haren ai daga daga waje suke zuwa sojojin kuma suna tsaya waje su yi kokari su tare su kuma wayannan matakin da aka ɗauka ina ganin shine ya kawo sokin wannan abu kuma mu mutanen jiha abin da muke nema zaman lafiya so duk abin da aka ce mu yi don ya taimaka ga samun zaman lafiya din nan muna yi akwai ma wasu da suke cewa kamar ka janye daga cikin wannan takara saboda shi shugaban kasa ya marawa wasu wani bangare goyon baya ya wani batu yake a wannan batun kai ma ka san ba gaskiya bane shi shugaban kasa sau biyu ya fito yace ce bai marawa kowa baya ba kuma ni yana cikin takaran abin da muke jira shine jam'iyya ta ce ga shashin da shi shugaban majalisar dattawa zai fito kuma kace na ce da muke din nan dama siyasa ne kowa ya sani akan cewa a cikin mu 108 mutum ɗaya ne zai zama ya jagorci majalisar dattawa kamin nan lokaci mun ce idan kuma an ce daga north east za a kawo to ga ni ga goje ga binta duka mu uku mun nuna niyya akan zamu nemi sai aka ce to tunda muna cikin group daya a cikin mu nan sai a zaɓi mutum daya wanda za mu sa goya masa baya ya zama shugaban majalisar dattawa amma in yadda yake a yanzu wanda kuma fati ta nuna niyan akan cewa daga north central za a kawo muna bayan bukular saraki sa'anan north east za mu zona a tsakanin mu kuma a ce waye ne ya cancanta a bashi a ya zama mai mataimaki shine matsayin da muke ciki fada muke ba kaman abin lawan abokina ne muna majalisa shekara goma sha wani abu tare dukan mu yan majalisar dattawa ne kuma dukan mu mun sani akan cewa mutum ɗaya ne zai zama shugaba kuma shi shugabancin nan Allah ne mai bayarwa wanda yake so